السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta lahadi sha uku ga watan rabi'ul awwal alif da ɗari hudu da arba'in da hudu wace sai daidai da tara ga watan oktobar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi talbisu iblis wato cikurkudawa irin na iblis wannan littafi ɗaya daga cikin manyan magabatan malamanmu a shaikul allama أبو الفرج ابن abdulrahman عبد الرحمن رحمه الله شير wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin almarkazul islamic masallacin da ke sabon gari akan titin zango karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya Safin da ya wuce mun kwana a shafi na da da talatin tara darasi na hamsin da ɗaya. malam ya mana bayanin salo da shaifani ke bi wurin rikirkita wa ɗan adam al'amura game da abin da ya shafi tsarki sau da yawa ko a cikinmu haka za ka iya ganin mutum sai ya shiga bayi sai ya fi awa ɗaya ana fahimta har na yi bayanin cewa idan misali zama ya haɗa ku da wasu za ka ga akwai mutumin da kafin ya shiga bayi sai an yi shela a ce jama'a kowa ya gama shiga bayi ko ko akwai wanda ya rage saboda wani zai shiga ko kuma wacce za ta shiga to ba komai ba ne duka wasu wasi ne akwai wanda za ka iya ganin yakan zo masallaci misali a ce ana sallah ɗaya saura kwata misali ko kuma ƙarfe ɗaya yana iya zuwa masallaci ya rakici butan alola ya zauna da sunan alola tun ƙarfe sha biyu ko sha biyu da kwata to in sha Allahu sai a zo a kira sallah yi sallah yana nan yana jaddada alola saboda wasu wasu ya aure shi to malam duka ya yi wannan bayani a ƙarshe ke mana bayanin ba wani mutum da zai iya kuɓuta daga kaidi irin na shedani ba tare da taimakon Allah subhanahu wataala ba ba malami ba ba dan kasuwa ba ba mai kuɗi ba ba talaka ba ba namiji ba ba mace ba ba ƙarami ba ba babba ba ba saurayi ba ba budurwa ba ba wanda zai iya kuɓuta daga talalar shedani matukar Allah ba taimakon shi ba amma idan ka samu taimakon Allah ta'ala shi kenan sai ka ga shaytani yana ta dasa maka da sita turbuɗe turbuɗe sai ka tsallake wannan da ya dasa wannan sai Allah ya tsallakar da kai wancan har ka samu ka gama lafiya to yau insha allahu za mu tashi a darasi na 52 dhikru talbisihi alaihim fil wudu malam zai mana bayanin cuɗanyawan shaitani da yake wa mutane a cikin alola minhum daga cikin mutane man yulabbisu alaihi fil niyya akwai wanda shedani ke ya masa al'amura a cikin niyya fatarahu yaqul <coughs> sai ka ganshi yana cewa arfa'ul hadath zan daukake hadathi summa yaqul sannan sai yace as-sabihu as sala zan halatta sallah summa yu'i sai ka same shi ya dawo fa yaqulu sai yace arfa'ul hadath zan ɗaukake hadasi bayan ya zo ya ɗaukake hadasin ya yi niyya yana cikin sallah kai sai ce kai anya mako da na yi bawali na ma ya tsarki kuwa sai ya fita daga cikin sau sai ya koma wani ka gama sai ya ji kawandan shi gaba ɗaya amma kuma duk da haka shi bai natsu ba bai da tsarki wasu wasi fitina ce sosai allah ka kakka jarabe mu da ita وسبب هذا التلبيس دليل wannan cudanyawa kuwa aljahlu bishar shine jahiltan shari'a li'anna niyyata bil qalb la bil domin niyya a zuciya take ba da lafazi ake yi ba fa takalluful lafz daura makai nauyin furuta lafazi amrun la yuhtaju ilayhi ba wani abu bane da ake bukatuwarsa kawai duk abin da zaka yi idan ba a hajji ba misali ko umra to nan ne kawai zaka aka yadda ka furta niyya labbaika allahumma hajja labbaika allahumma umra ko labbaika allahumma umratan wa hajja a waɗannan wurare ne aka yarje wa musulmi ya furta niyya amma duk wasu wurare da ka sani to niyyatu mahallu qalb in ka kudurta a zuciya shikenan sun mala ma'ana sannan ma da ke zannan haka kuma babu ma'ana littakararin lab ga nana talafazi ka ta nana talafazi na yi niyya zan yi sallah sallar azahar raka'a hudu a cikin jama'a ni ne mamu zan bi liman duk babu kasuwan ka dinga lalata wannan lafazi wa minhum daga cikin mutane man yulabbisu alaihi akwai wanda shefani ke cuɗan ya masa bin nazari fil ma'il mutawadda bihi a cikin dubi cikin ruwan da zai yi alola da shi fa Kulu sai ce min aina laka annahu tahir to kai ya aka yi kasan ma wannan ruwan yana da tsarki wa yuqaddiru lahu fihi kullu ihtimalin ba'id sai shefani ya ƙadarta masa dukkanin wani tunani mai nisa akwai matar da ta zo abin tausayi tana bani labari idan za ta yi shanya sai ta wanke katanga gidansu gaba daya saboda ita gani take kowa na jisa ne sannan abin nan igiyar shanya in za ta yi sai ta wanke ta wanke idan da bisa kuskure wani zai zo ya shafi kayan to shi kenan yanzu duk za ta sake wankewa kuma sai ta sake wankewa don tana gani na jisa ce ana fahimta ai wasu wasi Allah karka waɗanda ma suke da shi Allah ka yaye masu ko makiyinka ma karka ya fata ya samu masu azi saboda bambancin shi da hauka kawai mutum bai naɗa naɗa ba amma ba bambanci kamar da ibnu aqil a gaba wani mutum ya zo ya same shi ya ce to shi fa in yayi alola yakan ga bai yi ba sai ce ka daina sallah kawai ya zaka ce in daina sallah mutane suka ce ya zaka ce daina sallah ce to ai ya hauka ce saboda mutumin da zai abu ya gaba ya ba ya hukace kuma shi ma hukace an ce rufi alqalamu an salatin an majnunin hatta yafiq shi ma hukace an daukake mishi alqalami sai ya sai ya farfado ya warke to kai ma ka hukace ana fahimta to wato musiba ce babba malaki wa fatwa shara fatawa ta shari'a yakfihi bi anna asbal ma'i tahara ya ishi mai wasu wasi ya gane cewa asalin ruwa tsarki gare shi Falayu turakul Aslo bil ihtimal don haka ba a barin asali saboda kokonto ko shakku kamar wata ka'ida tana cewa al yaqinu la yazulu bi shak abinda ka sakankance da shi to shakku ba zai zo ya sa ka bar abinda ka yarda da shi ba bi ma'ana kwatankwacin hadisi da ma yuribuk ila ma la yuribuk ka bar abin da ke sa ka shakku ka koma ma wanda ba ka kwantansa ana fahimta wa minhum daga cikin mutane har wa yau in ji malam man yulabbisu alaihi bi kasrati isti'mal alma akwai wanda shaytani ke cikurkuda masa al'amura da yawan amfani da ruwa wa zalika yajma'u arba'ata ashiya'a makruha kuma haka din yakan sanya mutum ya tattara abubuwa abin kyama guda hudu na farko al-israfu fil akwai dai banna a cikin ruwa wa tadhi'ul umri al-qayyim fi ma laysa biwajib da kuma tozartar da rayuwa wacce yake tsayayya cikin abin da bai waje ba ba, wala mando ba kuma sunna ba ko mustahabi wa ta'ati abu na uku da zowa ma ala shari'a akan shari'a إذا لم يقنع بما قنعت به من استعمال الماء القليل وتشي ينزيازو مدى شريعة وني da shari'a سابو دبي نتسود أبند شريعة تنتسود شيبا نعم فاني دروا دان كدا domin abinda shari'a ta ce a amfani da ruwa ɗan kaɗan to shi yanzu yana ta kamar agwagwa ko kwaɗo fatetel fatetel kaga shi ya zo da wani abu wanda shari'a ba ta natsu da shi ba shi kuma yana amfani da shi na hudu wadda fi ma na ya kuma shiga cikin abin da shari'a ta yi hani a kansa nina ziyadatin ala salat na ƙari a sama da guda uku ba ana wanke hannu uku ba ne a yi shaƙa so nawa uku a wanke ƙafafu so nawa uku hannu so nawa uku misali to duk mutumin da zai shiga cikin wannan yanzu shi ya ƙara a kan abin da shari'a ta ce a tsayo a kansa wa rubbama ta alwudu tayyuba mamaki ya tsawaita alola fa fatat waqtu as sai lokacin sallah ya subuce masa aw fata awwaluhu wa huwa al ko ko farkon lokacin ya subuce masa kuma shine falala aw fatathu al-jama'a ko kuma samun jama'a ya subuce masa kuma sallah a cikin jama'a shine samun ainihin lada to duka waɗannan abubuwa malaka in shagaltu da wasu wasu ya ci gaba ɗayan abubuwan nan guda hudu za su same shi babu shakku a cikinsu malake wa talbisu iblis ala hadha cudanyawan shaifani akan wannan bi annaka fi ibadati ma lam tasihha la tasihhu as-salah ne zai gaya masa ai kana cikin ibada matukar bata ingantu ba to sallar ma bata ingantuwa zai gaya maka cewa ai kai kana cikin sallah ne to matukar alolarka din nan baka je ka inganta ta ba to sallar ka ma ai bata inganta ba da haka sai kaga ana cikin sahu sai fita walau tadabbara amrahu idan da shi mai wannan maswasin zai nazarci al'amarinsa la'alima annahu fi mukhalafatin wa tafrid da zai iya gane cewa yana cikin saba ma shari'a da kuma cikin ainihin sakaci وقد رأينا من ينظر في هذه الوساوس حقيقة منغا wanda ke dubi cikin waɗannan wasuwasin wala yubali bi mat'ami baya damuwa da abincinsa wa mashrabi bai damuwa da abin sa wala yahfazu lisana baya kiyaye harshen sa min ghaiba na daga yi da wani fa laitahu qallaba al-amr bala ce ina ma shi a ce ya jujjuya al'amura ya koma yana kulawa da abin da zai nemo ya koma ya kula da abin da zai sha ya kula ya kare bakinsa to da zai canza al'amarin da ya fi alkhairi zuwa gare shi akan baya damuwa da abin da zai ci bai damuwa da abin da zai sha bai damuwa da abin da zai sa bai damu da cin naman mutane ba ce da zai canza abin haka da ya fiye mashi alkhairi <coughs> أخبرنا هبة الله بن محمد مالك هبة الله بن محمد يا مام الأباري قال ياتي أخبرنا الحسن بن علي التميمي حسن بن علي متم تميم يا مام الأباري قال أخبرنا أبو بكر بن مالك أبو بكر بن مالك يا مام الأباري قال ياتي حدثنا عبد الله بن أحمد عبد الله بن أحمد يا مام الأباري قال ياتي حدثني أبي babana ya bani labari qala yace akbarana qutayba qutayba ya bamu labari qala yace haddasa ibn lahi'a ibn lahi'a ya bamu labari an huyay ibn abdullah daga huyay dan abdullah an abi abdurrahman al-hubali an samu daga abu abdurrahman al-hubali an abdullah ibn amr ibn al-as an samu daga abdullah dan amr an as radiyallahu anhum annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam marra bi sa'ad annabi alaihi salatu ya shuɗe wata rana da sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu an wa huwa shi sa'ad ɗin yana alola fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da sa'ad ma hadha sarf ya sa'ad wani irin ta'adi ne wannan ya kai sa'ad wato ya kake almubazzaranci da ruwa ya kai sa'ad qala sai sa'ad ya ce radiyallahu an afil wudu'i isar. shin a cikin alola ma akwai almubazzaranci qala annabi alaihi salatu sai ce na'am eh wa in kunta ala naharin ko da ka kasance akan rafi ne mai gudana to karkai almubazzaranci karkai ta da ruwa ana fahimta to hadisin wa in kana bai inganta ba banna da ruwa dai abu ne wanda yake haramun a musulunci qala abdullah ibn ahmad abdullah dan ahmad yace haddathani muhammad ibn al-musanna muhammad dan musanna ya ba mu labari akhbarana abu daud abu daud ya ba mu labari akhbarana kharija kharija ibn mus'ab ya ba mu labari an yunus ibn ubayd an samu daga yunus ɗan obaid anil hasan an samu daga hasan an otai daga otai an obai daga obai anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ya ce lilwudu'i shaytanun yuqalu lahu walhan wato ga alola akwai wani shaytani da ake ce da shi walhan fattaquhu to ku ji tsoronsa aw qala koko yace fahzaruhu to ku kiyaye shi hadisin bai inganta ba amma shine shidanin ruwa ana fahimta shine duk yadda zaka yi sa maka wasu wasu yace ai abu ya fantsalan maka abu ya maka kaza abu yayi kaza malam sai ka ga mutum yana cikin wahala ya zama abin tausayi duk irin jawabin da za ka yi masa ba zai fahimce ka ba malam wani ya ce maka malam nakan ji fitsari in na tashi sai in ji kamar abu ya zuba ce karka ji wani abu karabu da shi a ah, malam da na ji ya zuba da ka ji ya zuba ka tafi saboda wasu wasi ne ah, malam yi sallah ka je kai sallah da ka ji ya zuba malam baka fahimci tambayan ba sai ku yi minti talatin yana fada kana fada yana fada kana fada cuta ce ba ta da maraba da hauka akbarana isma'il ibn ahmad isma'il dan ahmad ya ba mu labari akbarana asim ibn hasan asim dan hasan ya ba mu labari akbarana ali ibn muhammad ibn bishran ali dan muhammad dan bishran ya ba mu labari haddathana ibn safwan dan safwan ya ba mu labari أخبرنا عبد الله بن محمد القرشي عبد الله بن محمد القرشي بقريشي يا بام لاباري حدثنا الحسن بن محبوب حسن بن محبوب يا بام لاباري أخبرنا أبو النضر بابا النضر يا بام لاباري أخبرنا الأشجعي الأشجعي يا بام لاباري عن سفيان دقى سفيان عن بيان دقى بيان عن الحسن an samu daga Hassan radiyallahu an qala yace shaytanul wudu alola? alula da walhan ana kiran shi walhan ya an na fil wudu yana ma mutane alola lokacin lokacin alola wato matukar ka zo zaka yi alola zai zauna kokari yake lalata maka alolarka da wasu wasi da tantama da shakku da wasu abubuwa shi sa tabbata a cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la yabulanna ahadukum fil ma'ir rakit wa yastahimmu fi kar wani mutum daga cikin ku yayi bawali a cikin ruwa mai taruwa sannan kuma ya yayi ainihin wanka a cikinsa ko da bayi ne zaka ga wani zubin bayi kan ruwa yakan taru misali ila sakamakon cushewar kafasta ko kuma wurin wucewa to in haka ya faru ka yi ka kwashe ruwan karka yadda kana wanka ruwan na fantsalo maka saboda hadisi ya tabbatar da cewa fa inna wasu waswasi fihi ko minhu gamayyan waswasi da tantama da iblisanci da shedananci yana ga wannan wurin fananan ne zaka iya rakitan aljani ya shige ka shikenan sai ka ta dawainiya ka ta fama kana wahala malamai ana fahimta don haka sai a kiyaye malaki akbarana abdul awwal ibn isa abdul awwal dan isa ya bamu labari qala yace akbarana abdul rahman ibn muhammad ibn al-muzaffar abdul rahman dan muhammad dan muzaffar ya bamu labari ce, yace akbarana Abdullahi ibn ahmad ibn hamawai Abdullahi dan ahmad dan hamawai ya bamu labari ce, yace akbarana ibrahim ibn khuzaim ibrahim ɗan khuzaim ya ba mu labari qala yace haddathana abd ibn humayd abd dan humayd ya ba mu labari qala yace haddathana muhammad ibn al-fadl muhammad dan fadl ya ba mu labari qala yace akbarana hammad ibn salama hammad dan salama ya ba mu labari an yazid ar-raqashi daga yazid ar-raqash an abi na'ama daga abu na'ama anna abdullahi ibn cewa abdullahi dan mughaffal radiyallahu an sami abnahu yaqul ya ji ɗansa yana cewa allahumma inni as'aluka ya Allah ni ina roƙonka aljanna firdausi wa as'aluka ina roƙonka ina roƙonka ina roƙonka ya ji ɗan yana ta addu'a faƙala lahu abdullahi ibn muqaffal abdullahi dan ya ce da shi radiyallahu an salillah aljanna ka roki Allah subhanahu aljanna kai yaro wa ta'awwad bihi minan nar ka nemi tsarin sa daga fa inni sami'tu an-nabi ni naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu yana cewa da kunnuwa na sayakunu fi hadhihi al-ummatu qaumun da san wasu mutane za su kasance a cikin wannan al'umma ya ta duna fiddu'a suna wuce gona da iri suna ƙetarewa a cikin addu'a wato da kuma tsarki wato suna wuce gona da iri cikin roƙon Allah sun ta'ala ko kuma suna wuce gona da iri cikin ɗahara cikin yin tsarki to kai karka kasance daga nan mutane ana fahimta akbara na mahu موهوب يا بامو باري بن أحمد بن أحمد ومحمد ناصر ده محمد الناصر قال جميا سوبي سنتي أخبرنا المبارك بن عبد الجبار مبارك بن عبد الجبار يا باري أخبرنا عبد العزيز بن علي الأزحي عبد العزيز بن علي يا بامو باري أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المخلص آه، محمد بن عبد الرحمن al-mukhlis ya ba mu labari akbarana ubaidullah ibn abdurrahman as-sukri ubaidullah dan abdurrahman ya ba mu labari haddathana abu muhammad abu muhammad ya ba mu labari shi abu muhammad shine abdullah ibn abi sa'd abdullah dan abu sa'd kana abu al ya ba mu labari akbarana damura damura ya ba mu labari an ibn daga dan shawzab qala ya ce. al Hassan. Hassan ya kasance radiyallahu anhum yu'arridu bi ibn sirin wato yakan bijiro ma muhammad dan sirin yaqulu yana cewa yatawaddau ahaduhum bi qirbatin wato dayan su yakan yi alola da tu na ruwa wa yaktasilu bi mazada sabban sabba sannan yayi har wa yau da ƙwariya zubi zubi wa dalkan dalka sannan kuma ya cuɗa jikinsa cuɗawa ziban li anfusihim don azabtarwa ga kawunansu wa khilafan li sunnati nabiyihim kuma sabawa ga sunnar annabin su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kana abul wafa abul wafa ya kasance ibnu aqil dan aqil yaqulu yana cewa ajallu mahsulin 'inda al-uqala mafi girman abin ma a wurin masu hankali waktu shine lokaci wa aqallu muta'abbadin bihi alma sannan mafi karancin abin da za a bauci Allah da shi ana wata'ala shine ruwa to sai ka duba ka ga mu ɗauki lokaci da muhimmanci ba sai mutum ya fito da na sha fada ya zo gindin bakin titi ya zama ya kale duk inda inuwa take yana a zagi wannan a zagi wancan a wannan a buɗe babin wannan sai bai shi an cinye nama har an tsotse an lashe a yadda kashin sannan a ɗauki wannan aikin kenan shi yasa hadisi ya tabbata annabi sallan ya hana sahabbai zama gindin hanya saboda duk mutumin da ya zauna gindin hanya yana da wahala ya sha bai yi da wani ba ana fahimta da kuma ga bata lokaci saboda an wani abu zaka yi a cikin wannan abu ba mamaki zaka ribaci wannan lokaci to wa qad qala sallallahu alaihi annabi ya ce alaihi salatu wasalam subbu ala bawl al-arabi zanuban mimma ku zuba ƙwariya ta ruwa akan wannan fitsari na wani balarabi da ya zo cikin masallacin annabi sallallahu alaihi ya yi fitsari a cikinsa ai kun ga an ta san masa za a dake shi na sanar a ku shi da ya gama sai ce to ku zuba ainihin ƙwariya ta ruwa a wannan fitsari la taqta'u alaihi baulat kar ku yanke masa fitsari saboda in kuka yanke masa rabi na waje rabi na ci. ciki sa tana iya samun matsala ku shi ya gama kaga cikin masallaci ne ya gama amma yace an taya ma wannan wurin ruwa shikenan ruwa ya tsarkake abin da ya na fitsari an fahimta wa qalatil mani annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi mani amitqu ka gusar da shi anka daga gare ka bi izkhira wato da filisko aloe vera shine izkhir wanda akan sa a cikin gawon wanke mamaci a wanke shi da shi ki ko shi zaka samu ka kankare shi ka kankare shi a jikin riganka to kai haka to da nan ne malamanmu suka saba radiyallahu an wasu suka ce mani a najasa bane wasu suka ce a najasa ne wanda suka ce ba najasa saboda da najasa ne ai idan an kankare shi ana ganin tambarinsa a jikin wando amma kuma haka aka ce ai sallah babu matsala to suka ce mu a wurin mu haka ba najasa bane wadancan kuma suka ce a dole sai an wanke shi ko da an kankaran abu biyu ne aka ce ai an ce a kankare shi kuma sannan ana fahimta a waƙala sannan ya ce wa filhaza ya ce abinda ya shafi takalmi tohuruhu tsarkinsa bi an Lakabil bil shi ne a goge shi da ƙasa idan ka sa takalmi misali to ka goga in ka yi masa haka shi kenan ya tsarkaku ba sai ka sa masa ruwa ba duka mala yana kafa hujja da wannan akan cewa addini yana karantar da mu takaita zubar da ruwa Wafi fi mar'a sannan kuma yace game da abin da ya shafi zanin mace bakin zani ya yatahiruhu ma homa abin da ke bayan sa zai tsarkake abin da ta tako misali in mace ta hijabi har ƙasa yana jan lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وأشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وأصلي وأسلم على القائل المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع أنت شكتك النجسة idan ta je kasar da za ta cimma ta shara to ya wanke wannan najasa da ta ɗiba nan ba sai ta sa ruwa ya ala kulli zi arif ma nahnu bi sadari إن الفسقة الكفرة الفجرة تملأ ضد الإسلام ونحن نمشي هوينا كما يمشي الوجه الواحد يا للعجب ولضيعة الأدب المؤمن القوي لابد أن تكون له همة تبصره وترقيه ولابد أن يكون له من علم يهديه وإلا ضل وأضل وضل عن سواء السبيل إن الفزق تملأوا علينا وتكالبوا وتآلبوا ونحن في غفلة فهو لابد أن نستفيق من سباتنا وأن يكون فكرنا كفكر العنكبوت الذي من يوم ولادته يتفكر في النتيج والله تبارك وتعالى وصف بيته بالوهن والضعف وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ولكن على الرغم من ذلك أن العنكبوت من يوم مولده يتعلم كيف ينتج لنفسه مكانا يسكنه ويأوي إليه فأين نحن منه لا ينبغي للمؤمن أن يكون فكره كفكر الحية التي لا تبني إلا أن تنبني فإنها تدخل في حجر بناه غيرها تدخل في حجرة بناها غيرها لا ينبغي لك أن يكون فكرك مثل ذلك وكذلك أبدا لا ينبغي للمسلم أن يكون فكره فكر الغراب والجلالة التي تسير وراء الجيف يجب أن يكون فكرك فكر الأسد الذي يأبى أن يأكل البيات من الطعام لذلك إن الهوان يألفه حمار المنزل والحر ينكره والفيل والأسد ولا يقيم على خف يراد به إلا الأذلان عير الأهل والوسد هذا على الخف معقود برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد إن الكسل شنشنة المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن الإسلام لا يعرف الضعف ولا يعرف الهوان دعي نفس التكاسل والثواني وإلا فاثبتي في ذا الهوان فلم أرى للكسال الحظ يعطى سوى ندم وحرمان الأمان لابد أن نخرج خفافا وثقالا ذكورا وإناثا الأحياء منا والأموات لأن ما نستقبل فاق ما تركنا خلفنا ولكن معظمنا يتخذ الأمر هوانا ومعظمنا يتخذ الأمر سدى كلا وحاش والله الذي لا إله غيره إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لابد أن نتأسى بسلفنا الصالح انظروا إلى عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وكذلك عبد الملك بن مروان رضي الله عنهم أجمعين ذات يوم جلسوا في فناء الكعبة فقال لهم مصعب رضي الله عنه تمنوا ليذكر كل إنسان منكم ما يتمنى فقالوا لتبدأ أنت ماذا تتمنى انظروا إلى المؤمن الصادق الإيمان انظروا إلى المؤمن الصلب القوي الجلد الذي لا يعرف الفتور ولا يعرف الكسل والتواني ولا يعرف الضعف ماذا تمنى هو قال أتمنى ثلاثة أشياء أتمنى أن يرزقني الله أن يرزقني الله تبارك وتعالى رزقا حسنا أساعد به الإسلام وأهل الإسلام أتمنى على الله تبارك وتعالى أن يرزقني زواج سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما أتمنى من الله تبارك وتعالى أن يرزقني زواج عائشة بنت طلحة بن عبيد الله اسأل نفسك لما هذه وهاتيك لأن أبويهما كلاهما مبشران بالجنة لذلك هو يتمنى أن يكون هناك عقدة بينه وبينهما ابتغاء مرضات الله عز وجل أما عروة بن الزبير رضي الله عنه فتمنى أن يكون فقيها فقد كان وأما عبد الله بن عمر فسأل الله تبارك وتعالى الجنة ونتمنى أن يكون قد نالها إن شاء الله أما عبد الملك بن مروان فتمنى على الله أن يكون خليفة وكل واحد منهم قد وفى الله له تبارك وتعالى ما تمنى فأنت ما تتمنى ما الذي تتمناه أنت كمسلم هذا عبد الله بن قيس أبي أمية الغفاري رضي الله عنه يذكر ذات يوم أنه كان في غزاة من الغزوات فسمع رجلا كان يركب الفرس يقول هذا الرجل يا نفس توبي يا نفس توبي فإن الموت قد حان واصل الهوى فالهوى ما زال فتانا في كل يوم لنا ميت نودعه نحيي بمصرعه آثار موتانا يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي أريانا فيقول فجعلت أتتبع هذا الرجل فكلما هم بالأقدار يقول لنفسه يا نفس كان في موقعة كذا أردت أن أغزو لله عز وجل ولكنك ذكرتني أهلي وأموالي وأولادي فتقهقرت ورجعت القهقرة وفي غزوة كذا أردت أن أقدم فذكرتني بكذا وكذا وكذا والله الذي بعث محمدا بالحق رسولا أما اليوم فلن أتراجع فإني أعرض على الله تبارك وتعالى نفسي إن شاء أخذها وإن شاء تركها ماذا يقول عبد الله بن قيس رضي الله عنه فرأيته صريعا بين القتلى في جسده أكثر من سبعين طعنة انظروا إلى الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار معاشر الأحباب البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خطبة مؤيو عشرين ده هدو جواتن ذو القعدة ألف ده تريه هدو أربعين wace ta yi daidai da ashirin 24 ga watan yuniyo shekara ta 2022 a wannan masallaci na jami'a abu obai da tabnar jarrah wanda ke kan titin bypass namdi azikiwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya manuniya ya ku uwa musulmi wani abu ne sananne ba a fafe gora ranar tafiya domin duk mutumin da ya ce zai fafe goransa saran da zai yi tafiya ta zai sha ruwansa da ɗanya abin nan da ɗaci sannan mu sani zaman gaskiya da zaman ƙarya ko ɗaya in ji mai hikima ba su da mazaire ba da mai kyauta da mai rowa ko ɗaya ba su zama daidai ba sannan mu sani cewa da musulunci da abin da ba shi ba ko ɗaya ba su zama daidai ba kuma ko ka yadda ko baka yadda ba ko kana so ko baka so wanda ba kai ba baya ƙaunanka in ka kalli wurare da dama irin abubuwan da suke faruwa a yau ban ce a jiya ba wannan dalili ne akan cewa kowannen mu dole ya tashi ya sake tunani ya tashi ya ɗamara na yi magana akan owo abin da ya faru a ocean state lokacin da aka sanya bama bamai statistics bincike ya nuna cewa tun da aka fara katakatan nan na boko haram da masu garkuwa da mutane da masu ainihin abin nan fada na rikicin manoma da makiyaya 85% of the victims waɗanda aka kashe masu kallon alƙibla ne masu wanke damatsansu amma kaso goma sha biyar daga cikin ɗari su ne waɗanda ba kai ba amma duk da haka wannan bai hana idan wani abu ya faru ba a ce ɗan wani yanki ne ba ɗan wani yanki ba wane ne wane kaza wannan abu na faruwa a cocin oyo aka dinga bin mutane waɗanda ba su ji ba ba su gani ba wanda za a yanke a yanka wanda za a buge a buge wanda za a kashe a kashe sa harbe in ka koma ihela wani local government ne a cikin imo state bincike ya nuna cewa a watan da ya gabata an kashe ire-iren mutanen da suke wanke damtse suna kallon alƙibla an kashe mutum sama da ɗari hudu ba mai cewa dan me ba mai cewa mai ya faru ba mai cewa ya aka yi a bainan jama'a a titi matukar an san kai ba dan yankin bane za a kama ka a harbe ka abin dige sai dai a taru a dauki hoto kawai maganar shikenan ta shashance ba wanda zai ce dan me menene ka saboda kai ba dan yankin bane sannan bincike zai nuna cewa mutanen nan da ake cewa ESN ko IPOP sukan zo su yi garkuwa da 'yan jinsinsu 'yan yankinsu 'yan ƙabilunsu amma da sharaɗin cewa za a sake su in an sake su su fito su ce fulani ne suka kama su duka waɗannan abubuwa an same shi a cikin bincike amma idan an tashi baka jin jaridu suna magana ko kuma ce unknown government wasu mutane ne waɗanda ba a sani ba dpo yanke ce an san su yara ne a cikinmu sannan binciken da soludo ya yi shi gwamna kwana biyar da suka wuce ya tabbatar da wani al'amari mutanen nan yace dillanci suke kasuwanci suke yi an samu hard guda uku ɗaya ga bayanan waɗanda aka kamo an kama wane ran kaza an sake shi ran kaza an sanya masa harajin miliyan kaza ya biya kaza yanzu bana tsinsa kaza solo da yake wannan bayani duk wanda ya gansa ya ga wannan magana sannan abu na biyu ga expenses a cikin kudaden da aka kama mun kashe kaza ran kaza mun kashe kaza ran kaza mun kashe kaza ran kaza sannan takarda ta uku tana indicating balances menene yanzu ya rage a cikin out of the generated amount da aka tara gaba daya to duka waɗannan abubuwa ya nuna cewa wani abu ne ake yi da yawun wasu mutane domin a laƙaba ma wasu mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba owo ɗinnan da ake magana akwai wata mata 'yar yankin wurin wacce yake bayaraba ce ta fito ta ce a'a yarbawa ne suka kai wannan harin ba wasu mutane ba amma amotekun sun fito shekaran jiya sun ce sun kama wasu mutane ba yi bayanin ko suwaye ba an kama wasu mutane ba a faɗi adadinsu ba an kama wasu mutane an ce su suka kai hari amma ana nan ana bincike in an kai to its logic conclusion za a yi disclosing publicly a ce ga mutanen ga suwa ne a don haka dole ne ina kira ga waɗannan abubuwa kai yanzu ka tashi ka ce wai a'a ai ba za ka yi zaɓe ba to in ka faɗi irin wannan magana ba ka san ciwon kanka ba kowannen mu irin gangami da kaga ana yi a wurare daban-daban kai hatta kai ga akwai wuraren da ba ma za ka shiga da sunan ibada ba in baka nuna pbc ka ba mu ba mu ce a haka ba amma dole ka sani demokaradiyyar nan ba musulunci ba ce amma tun da an ba mana ita ya zama na ba yadda za mu yi to ya zama yadda muka ce jihadi ne dole a fito a yi ta saboda ko da kai ko ba ka dole za a yi zaɓen nan kuma sai an zaɓi wani mutum to aikin da ko da kai ko ba ka za a yi shi ba zai tsaya ba gara ka zo aikin alkhairi ne ma ka zo a yi da kai don haka ya zama dole a masallatanmu a makarantu dole mu fita mu gaya wa mutane kowa ya je ya yi katin nan na zaɓe musamman INEC kotu ta ce lalle su yi extending a ƙara lokacin da za a zo a yi waɗannan ainihin abubuwa kar ka damu da cewa a wai ai in an yi ba abin da aka yi bane a wannan ka ban ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin irin wannan yanayin da ake tafi Allah zai kawo matafiyan sauyi da ikon Allah amma an ka tsaya kace a'a ai mun yi mun yi mun gaji to wanda ba kai ba yana ne yana ta yunkuri kai ya zaka yadda baka a baya shin wai baka ga wata bace wacce take jagorancin wata majami'a abinda take cewa wai tana karantar da mabiya yadda za ka yi wasting vote yaya za ka lalata ƙuri'arka saboda tunda a tunaninsu an ce a dukka 'yan takarkarin kusan masu kallon alƙibla ne wancan ko an ce bai da structure don haka mara structure din nan shine za su yi makasin vote a lalata ƙuri'an don a hana waɗannan kaiwa ga ainihin to me yasa in ana muna takaman cewa eh muna da yawa yanzu ne yawan ya kamata ya fito ya amfani sannan ko ba don wani abu ba kai kanka wannan kati akwai inda zaka je a ce ka kawo PVC ka ba mamaki banki ne ba mamaki wani kamfani ne ba mamaki wani abu ne to ashe kenan ba wai kadai dan zaɓe ne zai yi amfani ba akwai abubuwa da dama wanda an kai shi din kai kanka zaka samu amfani me yayi amfanin a ce ka biyu ƴaƴa takwas ko goma sun isa su kada ƙuri'a amma a ce ba su da PVC me yayi amfanin wannan haihuwa ai yanzu ne tunda an ce muna da yawa to mu fito din mu nuna eh ga yawan namu ba ƙarya bane shi musulmi ba rago bane musulmi ba kasala bane ba ta wanke ba ana fahimta duk dai ana kona koya mana economy wato tattalin ruwa wa qal annabi sallallahu alaihi ya ce yughsalu bawlul jariya a wanke fitsarin yarinya wa yunzahu bawlul al sannan a yayyafa ma fitsarin yaro namiji ruwa shi ba wanke shi za a yi ba ibn al-qayyim ya kawo a cikin wato abin nan tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud yace abin da yasa aka ce a wanke fitsarin yarinya saboda mafitsarar ba ɗaya take ba ita wancan a buɗe take don haka tarnabi take shi ko wannan wuri ɗaya ne yake tunkara to da haka tun tangaɗi za ta yi da yiwuwan abin ya yaɗu ba za a iya tantance ainihin inda bawalin ya tsaya ba don haka kawai abin da za a yi a wanke inda aka yi ana fahimta malamai to ya kawo wannan bayani a cikin littafinsa kuma kaga ilimi ne babban sosai wanda yake hankalin mu an bamu ba zai kai wurin ba wa qad kana yahmilu binta abil as bin rabi' fi ya kasance yakan ɗauki ɗiyar abil'as ibn rabi' wato mijin ɗiyarsa kenan zainab radiyallahu anhu yakan ɗauke ta mai suna umama yakan ɗauke ta a cikin sallah ana fahimta wani harra'iya ya hana makiyayi an ilami sa'ili lahu anil ma daga barin sanar da wani da ke tambayansa ruwa wa ma ya rudduhu da abin da zai mai da ruwa yace karka gaya masa saboda wani bana aminta a kan cewa ba zai ɓannatar da ruwan ba wa qala sai ce ma abqaita lana min tsoho shin baka rage mana wani abu ba na ruwan tsarki yace karka gaya masa wa qala sanai ce ya sahibal mizab la tukhbirhu ya kai mai indararo wato inda ruwa ke gangarewa ya zuba yace karka shi labarin inda ruwa yake saboda tun da jina tambaya to akwai yiwuwan cewa zai ɓannatar da ruwa shi ta ɓannan ruwa ba shi da kyau kuma yana daga cikin mutum uku kamar da zo a cikin musulun rahimahullah wanda Allah subhanahu ta'ala ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba ba zai musu magana ba sannan suna da azaba mai raɗaɗi ran alkiyama mutumin da ya hana ainihin wani mutum ragowar ruwa a cikin daji Allah sun ta'ala ba zai kalle shi ba ba zai tsarkake shi ba sannan kuma ya tabbata a cikin hadisi har wa yau mafi girman sadaka saƙi ulma, shayar da ruwa abu ne za gan shi ɗan kaɗan amma abu ne mai girma a wurin Allah ta'ala shi yasa kaga mutane suna da dabara wurin yadda ake bohol bohol kaga an zuro kan famfo sai dai kuma mu ba sami muke da kirki ba wani sai ka samu sai ya je ma ya sace kan famfa duka ana yi ko ku a'a wani ya zo da bokitai guda uku wai shi gidan shi akwai yar tafiya amma sai ya gwammace ya saki ruwan sha kafin ya je ya dawo bokitin ya cika yana ta tarara tunda kuma a cikin tanki na ga kawai aka ɗiba yana sauka to ka yi haƙuri mana wanda ka samu ka kulle ka je in ka dawo ka kunna